Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. a shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koma noma sai kuma shirin lafiya sai da kula waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a biyar ga watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 29 ga watan Rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu ware kun san cewa shekaru 142 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan nuwamban shekara ta tara james maxwell wani masanin ilimin kimiyyar lissafi daga yankin scotland ya rasu an haifi james maxwell a yankin scotland na kasar birtaniya a ranar 12 ga watan nuwamban shekara ta 1831 a shekara ta 1871 ya rubuta littafinsa da ke magana akan jujjuyawar igiyoyin karfin wutar lantarki da magana su wannan ilimin da ya gano ya sa aka mai da shi shugaban sashen ilimin kimiyyar lissafi na jami'ar cambridge ta ƙasar birtaniya james maxwell ya rubuta dokokin ilimin kimiyyar lissafi bangaren wutar lantarki da kuma kimiyyar sanadarai sai dai james maxwell bai yi nisan kwana ba domin koya su yana da shekaru 48 a duniya a shekara ta 1879 da ƙarshe masu saurari kun kusan cewa shekaru bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan nuwamban shekara ta hudu george jordan wani marubuci kirista ɗan ƙasar labanan wanda ya rubuta littafin sautul adalatul insaniya ya rasu an haifi george jordan a garin marji'iyun na ƙasar labanan bayan kammala karatu ya zama malami mai karantar da falsafa da kuma adabin larabci a jami'ar beirut ya kuma rubuta littafai da dama ɗaya daga cikin littafan da ya rubuta mafi shahara shine littafin na mai suna imam ali sautul adalatul insaniya wanda ya wallafa shi a cikin mujalladai biyar an tambayi george jordan akan cewa me yasa ba zai rubuta littafai akan sauran halifofin musulmi ba sai ya bada ansa da cewa ba wai domin sauran halifofin musulmi ba su cancanci rubuta littafai akan su ba ne sai dai ya ga cewa duk da cewa shi kirsa ne amma ya yi rubutu ne akan imam ali saboda irin ɗabi'u da suke cikin ma'amalarsa da maƙiyansa inda ya ce a cikin wannan ma'amalar mutum zai ga hikima da kuma 'yan adamtaka da tausayi a takaice yayin da su kuma maƙiyansa ba su san wani abu ba sai kisa da azabtar da ɗan adam da cin mutuncinsa da keta alfarmarsa kan haka ya ɗauki wannan bangare na rayuwar imam ali ya rubutu a kansa kuma ya rubuta littafi akan haka inda ya sanya ma littafin suna sautul adalatul insaniya ko kuma the voice of human justice wato sautin adalci na 'yan adamtaka.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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6.20 zuwa da 7.20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni hassan barka na fara karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanun labaran duniya na ci gaba da kiran da a gaggauta shawo kan rikicin kasar habasha ƙungiyar tarar afirka ta sha alwashin tallafawa ayyukan wanzar da zaman lafiyar tsaro da bunkasa ci gaba an samu barkewar sabuwar cutar ebola a jamhuriyar demokaradiyyar congo don suka labaran daki-daki duniya na ci gaba da bukatar gaggauta shawo kan rikicin kasar habasha a wani mataki na gaggauta shawo rikicin da ke kara dagulewa jakadan musamman na amurka ya ziyarci ƙasar ta habasha shi ma shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta mai makwabtaka da ƙasar ta habasha ya yi kiran da aka gauta cimma yarjejeniyar ta wuta wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake cika shekara guda da fara rikicin na habasha da laƙume ɗimbin rayuka tare da ta gayyana rayukar mutane da dama da a yanzu haka ke fama da bala'in yunwa tun dai a watan nuwambar shekarar da ta gabata ce ta 2020 rikici ya barke tsakanin dakarun gwamnati da na mayakan yankin tigray da a yanzu haka suka kwace wasu mahimman wurare kana suke barazanar shiga addis ababa babban birnin kasar ƙungiyar tarar afirka ta au ta sha alwashin tallafawa ayyukan wanzar da zaman lafiya tsaro da bunkasa ci gaba a sassan nahiyar afirka a wani mataki na wanzar da ci gaba da yake tsokaci game da hakan yayin wani taro a birnin nairobi kasar kenya kwamishina mai lura da harkokin siyasa da tsaro na kungiyar bankole a adeoye ya ce au ta tsara wani shiri na samar da gargadin gaggawa da nufin daƙile tashe-tashen hankula daga tushe ya kuma ja hankalin gwamnatoci da su magance dalilan da ke haifar da rashin kwanciyar hankali a shiyar jami'in na au ya lura cewa raunin jagoranci da yaduwar ƙananan makamai tare da karancin guraben ayyukan yi tsakanin matasa na kan gaba wajen haifar da rashin zaman lafiya a nahiyar bankole adewe ya karar cewa au ba za ta taba lamuntar sauyin gwamnati ta hanyoyin da suka saba wa kundin tsarin mulki a sassan nahiyar ba to labaran duniyar ake sha daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran jami'an lafiya a jamhuriyar demokaradiyyar congo sun tabbatar da samun wasu mutum takwas da suka harfu da cutar ebola a yankin arewacin kibu hukumar lafiya ta duniya reshen afirka ta ce daga cikin mutum takwas shida sun riga mu gidan gaskiya an gano kuma mutum 573 da suka yi mu'amala da waɗanda suka kamu da cutar waɗanda ake sanya ido a kansu wannan ba shine karan farko ba da cutar ke sake bulla a ƙasar a wannan shekara ba a watan mayun da ya gabata ne aka ayyana cewa kasar ta ci karfin cutar ta ebola cutar dai ta yi sanadin mutuwar akalla mutum 2,287 tun daga watan augustan shekarar 2018 to labaran duniyar kenan. To marilla bayan da aka sha labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na mu koma noma tare da Mojita ba Adam. Mu koma noma. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin hukuma noma shiri ne dai wanda muka sabu kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan taron ƙasa da ƙasa da ake yi a glasgow a birtaniya dangane da sauyin yanayi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. daga ranar 31 ga watan oktoba da ya shuɗe an buɗe taron ƙasa da ƙasa a kan matsalar sauyin yanayi a birnin glasgow na scotland da ke birtaniya taron kuma zai ci gaba ne dai har zuwa sha biyu ga watan nan na nuwamba shi dai wannan taro ya sami halartar shugabannin ƙasashen duniya da dama masu ƙarfin masana'antu da kuma masu tasowa hakanan ƙungiyoyi da suke fafutuka wajen kare yanayi sannan kuma ƙwararru a wannan fage sauyin yanayi yana nufin koma bayan da ake samu a cikin yanayi na zafi da sanyi da saukar ruwan sama mamakonsa ko ɗan kaɗan saɓanin yadda aka saba cibiyoyi da suke sanya idanu da kula da yanayi ta hanyar na'urorin zamani kamar su hukumar nan ta nasa da ke amurka sun lura da cewa a cikin shekaru ashirin na bayan nan an samu sauyin yanayi ta yadda ba a sami zafi kwatankwacinsa ba a wannan tsakanin sai dai masana sun bayyana cewa da akwai nau'i biyu na wannan irin sauyin yanayi da ke faruwa na farko dai shine na ɗabi'a wanda yakan faru daga wani lokaci mai tsawo zuwa ni ta yadda akan samu ƙaruwar sanyi ko kuma ƙaruwar zafi sai kuma na biyu wanda yake faruwa saboda ayyukan da mutane suke yi a doron ƙasa kuma tun daga ƙarni na sha tara ne aka fara lura da wannan irin sauyin karo na biyu saboda amfani da wasu nau'o'in makamashi da ake yi waɗannan nau'o'in makamashi sun hada da wato gawayin kwal man fetur da iskar gas dukkanin waɗannan nau'o'in na makamashi suna fitar da iskar da take yin illa ga tsarin yanayi sakamakon haka ne ake samun ƙaruwar zafi tsananin fari tasowar wato tekuna da tafkuna sama da kuma mutuwar halittu masu yawa a fili yake cewa kasashen da suka fi ƙarfin masana'antu su ne ke amfani da nau'o'i daban-daban na makamashi da yawan gaske da yake iya kaiwa ya gurɓata muhalli waɗannan ƙasashen da sun kunshi amurka take kan gaba sai china da wasu ƙasashe kamar japan da kuma ƙasashen da ke nahiyar turai To tun da aka fara taro dai akan matsalar sauyin yanayi a birnin Geneva a shekara ta 1979 abinda ake tattaunawa shine da za a sake samar da daidaito a cikin yanayin. Har yanzu da ake yin taron Glasgow na Scotland abinda ake tattaunawa kenan. Lamarin ya zama tamkar cin kwan makauniya. domin waɗanda su ne ke jawo matsalar sun mayar da lamarin gasa a tsakaninsu kowace ƙasa daga cikin manyan ƙasashen ba ta son ta ɗauki matakin rage amfani da makamashi mai gurɓata muhalli saboda kada ta sami koma baya a gaban abokiyar gasarta daga cikin ƙasashe sannan kuma waɗanda suka mallaki kamfanoni da masana'antu manya da suke iya fitar da irin waɗannan wato abubuwa sanarori masu gurɓata yanayi da muhalli ba su son ganin cewa sun ja da baya wajen samun kuɗaɗen shigarsu wannan ne ya sa wasu daga cikin 'yan siyasa da hamshakan masu masana'antu ɗin suka fara amfani da wasu gurɓatattun masana domin kore cewa ɗan adam ma yana da hannu wajen sauyin yanayi da gurɓatan muhalli matakwar kuwa ba a kai ga warware wannan matsala wata son zuciya to da wuya a kawo ta kuma ƙasashen da suke gaba wajen mallakar manyan masana'antu ɗin su ne za a gane zurfin ruwa da gare su domin kasashe masu tasowa waɗanda ba su ne suke da hannu wajen gurɓatar wato muhalli da kuma lalata yanayi ba babu abin da za su iya yi sai wanda na gabansu suka yi to masu sauraro anan za mu dasa aya saboda ƙwarewar lokacin wannan shiri namu muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari To an gaida Mustapha Adam da shirin sa na mu koma noma yanzu kuma ga shirin na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To marila kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da Dr. abubakar sadiq isa ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar sani kan matsayin zuciya a jikin dan adam ita zuciya wani bangare ne na jikin dan adam wanda Allah ya halicce shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a ido mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke ƙasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle ɗin. To amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta ɓangare guda za ta karɓi jini wanda yake kaman da datti wanda ya taho daga cikin ɓangaren jikinmu daban-daban da tun shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin ɗan adam wato abubuwan da aka gina jikin ɗan adam da su wato in suka saki wannan iskar carbon dioxide ɗin to zai dawo wa zuciya da shi kamar ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karba sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kamar an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karba sai kuma ta tura shi dukkan ɓangaren jikin ɗan adam da ta sani daga kwakwalwa har abin da ya yi kafa wato saboda muhimmancin ta ita zuciya tun da Allah ya halicce dan adam daga zarar an busa mishi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi yayi yi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar ɗan adam ko shekara nawa zai wannan abun ba a daina shi shine ma ya zama na. alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin ɗan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin ɗan adam to duk an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana Wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama. Akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atrial da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin mm, bangare biyu din wannan bangon nan ya zama akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haɗuwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai ka ga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani a rai ya yi halinsa. To ban wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halittar yara da su. Dakta wani ababe ne haka ki haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma dai ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar abubuncin da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune ta take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zagaye wasu bangare nata to idan mutum ya zama ne yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba ta kan yi mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma na wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga din to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da eh, su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu. To daga ƙarshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan kiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiƙo. dole ne za a kiyaye domin kar wannan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika ƙoƙari yana motsa jiki motsa jikin nan kala-kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban dai ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin shine kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duwar nan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya mai tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi to duk waɗannan suna taimakawa mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu dama ka yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan duk suna taimakawa. To masu sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Isa Sadiq ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. Masu kuma wani nema muka kawo ƙarshen shirin shirin namu kafin dai mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Duniya na ci gaba da kiran da a gaggauta shawo kan rikicin ƙasar Habasha. Ƙungiyar tarar Afirka ta sha alwashin tallafawa ayyukan wanzar da zaman lafiya da tsaro da bunkasa ci gaba an samu barkewar sabuwar cutar ebola a jamhuriyar demokaradiyyar congo tuma sauraro ina kuma da wani mamu kawo karshen gaba ɗaya shirin namu na wannan lokaci sai kuma tan da mace idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na kasance da kuke cewa yi sallar juma'a lafiya